Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, to Allah ya tsara wa malam lafiya malam menene hassada da kuma wace addu'a ake idan wasu suna yi maka hassada. Abin da ke nufi da hassada shine in Allah ya hore wani ɗan uwanka abu sai ka ji a zuciyarka ina ma dai ya rasa. In dai ka ji uwanka yana da wani abu na alheri ka ji kana so ya rasa wannan shine kai masa hassada. amma in ka ji kana so kai ma ina ma dai zan kana da shi ce wannan ba hasada ba ce a da larabci ana ce mata ghibba ghibba al ghibbatu amma hasada tana da sunanta da Hausa ai an san sunan hasada da Hausa ko ya muke sai mata kashi yawa kashi din shine hasada mutum ya ji wai dan ma wani zai kaza ya ma isa ai sai to wannan shine hasada in kai kuma ana maka hassada maganinta shine falaki da nan yanzu yanzu nan za ta kona hassadan mai hassada sannan hassada ta daga cikin sharinta shine tana raba mutum da addini da wuya ga mai hassada ya cika da imani gaskiya mun zala sama ke cewa dabba ilaikum da'u al'umami qablakum al-hasad wal baghdha yace ala wa hiya al-halika ita hassada tana yin aski ne amma inni la aqulu tahliqu ar-ra's walakin tahliqu ad-din ne hasada ba zai shiga aljanna ba kuma yawanci za ga mai hasada yana da san kai to kuma shi ta aljanna ba a yi ta dan mai san kai ba tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada in kuma wani naka ne kake jin tsoron ka ai masa hasada ko in an yi masa sai ka karanta masa bayan falaki da nasu sai kai masa bismillah arqiq والله يشفيك من كل داء يؤذيك أو كل عين أو من كل عين أو حاسد الله يشفيك فأنا أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق فأنا أعوذ بكلمة الله وقدرته من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله وقدرته من شر أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر شيطان وهامة ومن كل عين لامة بينكم أعوذ بكلمة الله التامة التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يخرج منها ومن من شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن wannan kana yawan yi Allah zai raba ka da hassadan masu hassada dai musamman falaki da nasi na na aisha ta ce da annabi sallallahu yana yawan in abu ya same shi yana karanta wasu addu'o'i amma ana saukar da falaki da nasi sai ya aje komai ya dawo kan falaki da nasu har ya koma zuwa ga Allah so qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقف ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد na taimakawa sosai wajen Allah ya koran maka hasada masu hasada in kai sakaci kuma hasada ta kan sa abinda da aljanu suke sawa dan in aka sa maka ido aka ringa maka tashi abin da kake da shi din sai ka iya rasawa hakanan nan kuma sai ka ga ya lalace saboda hasadan masu hasada to shi yasa ba a so kai ma kai sakaci ka dinga roƙon Allah subhanahu wataala ya raba ka da hasada ko mutum ne wani zai zai kyashin abin amma sai ya zo maka yana so yana wani tambayar ka to wannan kuma fa ya aka aka samu shi ma yayi kyau ka ce kul masha Allah a ce masha Allah in kuma bai faɗa ba kai ka faɗa masa shi kai wannan abin naka a ce masha Allah tabarakallah yawwa ko da za a yi faɗa ya ce a ni maye ne ka ce ba kai ba maye ba ne amma dai na san matsayin ka bai kai na ne su ma da aka saukar da alƙur'ani suna wajen ta manzala ta wace halla barrak ai da sai ka ce tabarakallah Allah ya samu dace assalamu alaikum Allah ya tsara wa malam lafiya malam idan mutum zai addu'a wa sunaye ya kamata ya fara da su sannan yaya ladabin addu'a yake Allah ya mai da malam ya lafiya gaskiya ladabin addu'a suna da yawa amma dai kaɗan daga ciki kada ka roƙi kowa sai Allah shi kaɗai domin shi kaɗai ne mai bayarwa na biyu kada ka yi gaggawa ka ce ni ga lokacin da nake so dole lokacin Allah zai ba na uku kakka fidda tsammani ka cewa in na roƙa ba lallai in samu ba yawwa sannan na hudu ka roƙi abin da ka san cewa dama mutum irin ka yana roƙa misali yanzu kaga ai ba za ka zo ka ce Allah ya sa in zama sarkin musulmi a Najeriya ba bai gagari Allah ba amma dai sunnar Allah ta gudana cewa a ce sarkin musulmi sai in ya fito daga zuriyar gidan ɗan fodiyo misali to in kuma ka an gano nasabarka daga gidan ne sai ka roƙi Allah sai ka in kuma nasabar kana nan Kano kuma ka ce kana so ka zama sarki musulmi ta kwato so kake a rana ɗaya a canja tsarin da zai canja wannan abu wannan ka roƙi wani abin da ba mu ba bane a wajen Allah amma kai ma baka yi adalci ko ka ce kana so Allah ya sa a wayi gari ka zama fari kana bakin nan da kai ka ce kana so ka zama fari tas shi ma nan baka yi adalci ba ka kuma ka roƙi saƙo ko yanke zumunci misali kada ka roƙi Allah ya baka iko ka yi zina da wata Allah baya san irin wannan kuma ba zai baka ma dama ba to sannan sai kuma ana so ka ka zauna cikin tsarki wannan sharaɗi ne na cika ba sharaɗi ne na inganci ba ana so kuma inda hali ka kalli alƙibla sannan ana so ka ɗaga hannunka inda hali shi ka ɗaga hannunka domin manzo Allah sallallahu alaihi ce inna Allah hayyun karim Allah mai kunya ne mai karamci ne yana jin kunyar bawan sai ya daga hannunsa zai addu'a kuma ya mayar da hannun nasa zero babu Allah baya yin haka sannan kuma ka roƙi Allah da sunayensa mafiya kyawu mafiya ɗaukaka da sifofinsa su kuma dukkan wani suna da ka kira Allah da shi sunansa ne kuma yana so walillahi asma'ul husna fad'uhu biha to amma idan kana so ka zaɓi wasu sunayen ka roƙi Allah da su za ka iya Allahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al in za ka zuga Allah ma da dukkan abin da ya cancanci Allah ko da ba ka ɗau gundarun sunan ba in za ka faɗi ma'anarsa ya wanda shi ne kaza da kaza ya wanda ake masa kaza ya wanda ba ne kaza sai shi wannan shi ma duk kirari ne da yabo da jinjina ga Allah duk ya halatta ma ba wajibi ne dole in za ka roƙi ɗa sai ka ɗauko kalmar ba da ɗa ka faɗa ba ba dole ba ne dan ma kana son gafara sai ka zo ka ce da Allah Allahumma anta misali ka ga gafara kake so ka ce Allahumma ghfirli ko sai ka ce Allahumma anta al-qabid al-basit faghfirli shi Allah zai iya gafarta maka amma dai misali in kana so malamai suna ganin an su in za ka yi roƙi gafara ka ce Allahumma antal ghaffaru faghfirli Allahumma antal wahhab fahabli min ladunka kaza Allahumma antar rahmanur rahim farhamni Allahumma antal aziz الجبار فاحفظني اللهم أنت المعطي فاعطني اللهم أنت المانع فلا تمنعني اللهم أنت هكذا وانا بك أنا فوق in ka so za ka iya yin haka sannan da dai sauran abubuwa sai akwai wani abu mutum wani lokacin akwai wani abu da Allah yake buɗa masa na alheri akwai wani da indi zai yi addu'a in yi wani abu na alheri to yana ganin biyan bukata to wannan ana so ya ci gaba misali akwai wanda shi in matsala ta same shi to ya san wata sura da yake karantawa ta alkur'ani muddin ya karanta ta yi addu'a to Allah yana biya masa bukata to wannan ba laifi ya dinga yi ba laifi ma ya bada labari amma abin da bai halatta ba shi ne kar ya fito ya asasa wata shari'ar misali ya ce to jama'a duk wanda yake son kaza ya karanta kaza a'a in ya faɗa kuma ya yi kuskure an gane sai dai ala sabilil ikhbar misali Sheikh bin Allah ya ji kansa da rahama yana cewa tun da yake wani al'amari bai taɓa cakuɗewa ya rincaɓe ba ya ɗaga hannu ya ce hasbunallah sai utina Allah min fadlihi inna ila Allah raji'un mun ga ayar sai utina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah raji'un kuma shi sai mai da ita addu'a a cin kansa ya ce ban taɓa roƙon Allah da ita ba face sai Allah ya warware min duk abin da ya faru labari ya bayar amma ba wahayi ba ne labarin ba hadisi ba ne ma dai addu'a ce mai kyau shek salih ibn awad al-maghani ke yake cewa wannan hada du'a mu'jiza shi ma ya jarraba kenan yace wannan addu'a ce yadda ka san mu'jiza haka din yace ba yanda za a yi wani abu ya taso ya roƙi Allah da ita a tahiya face nan take ya ga Allah ya biya masa al-ikhbar ne to kaga da ya bada labari kai ma in ka jarraba ka gani sai ka bada labari amma in ka jarraba ba ka gani ba dama ba a yi alƙawarin cewa duk wanda ya za a yi masa ba sai dai in ka kyautata wa Allah su wata kila kai ma ka game da irin abu. amma fa akwai addu'o'in da manzo Allah ya faɗa ya ce in an yi za a gani to ko in an yin ana gani da gaske akwai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin manzala sun sallama ya faɗa cewa ba wani wanda yake cikin damuwa da zai karanta ta fa sai Allah ya yaye masa to wannan in je kaga Allah bai yaye ma ba to kai ne baka karanta dai ni ban ma ta wanda yace ya shiga damuwa ya karanta ta bai gani ba to ba wai akan dimbal ba har akan salaf ah, wannan ja'far sadiq alaihi rahmatullah a rawaito yana cewa mamaki nake yi ga mutumin da ya shiga cikin matsi amma bai karanta karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh ba bayan gashi Allah ya gaya mana cewa annabi Yunus ah, da yake cikin kifi ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi wa kadhalika min al-mu'minin ya ce na yi mamakin mutumin da cinta ta same shi bai karanta faɗin Allah rabbi an ni masani abdur wa an arhamur rahimin ba bayan gashi Allah yana cewa fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahu ya ta kawo mamaki ya ta kawo wannan addu'o'in na annaba na cikin suratul anbiya to duk da haka wannan ba wai shari'a ba ce dole sai ka karanta ajibtu mamaki nake da shi ya jarraba ya gani ta wa matsayinsa a wajen Allah ya sa Allah yake masa haka akwai wani da yake ba mu labari a nan ya ce wallah wani bawan Allah ne aka zo da shi daga ƙauye malami ne irin malamin nan masu rubuta allon sha da rubutu a can ƙauye sai wani attajiri sai je ibiya masa maka duk a ƙauye nasu ba wanda ya taɓa zuwa ba. shi kawai malamin sai Allah ya sa aka ce to zai zo ya tashi ta Kano aka yi mai passport tun irin na daɗin wanda ake manna hoto aka yi masa da tikiti da komai to dan da yake da Kano nan ne san tattashin kusan da arewa arewacin Najeriya an yi layi ana wannan abin shi bai san wani zuwa maka ba ya bata kaman shigowa cikin gari mutanen gari aka rako shi karshe suka koma suka bashi, saboda sai an yi kwanaki a airport a lokacin to a wannan kwanakin shi fasfot din nasa ya faɗi ma bai ma wani damu ba da fasfot din da tikitin da komai duk bai gan sai da aka zo shiga jirgi an zo layi ya zo kansa aka ce ina fasfot da shi bai gan shi ba ina wannan takardun da aka ba sai ce wallahi sun faɗi duk bai gan su sai aka ce to shi kenan ko ma ba ba za a tafi da kai ba waya ko ba ga ba wayewa ya rasa yadda zai mutumin nan kawai sai ya rabu da su sai ya tafi can a cikin airport din ya samu wani waje ya zauna ya tarto abinka da alamun kawai sai fara rabbi inni maglubun fantasir rabbi inni maglubun fantasir <laughs> ya kan kan ce ba fata na abuwa ba sama ijma'in muna ne ya ce wallahi ya ce shi ne ban labarin ya ce sai ga wani mutum yana zuwa ya taba shi ya ce alaga ka mana kawai sai mika masa hannu sai ya ba shi fasfot ɗinsa da tikiti da mutane suna ta jin tsoro ana ana ta ya ce ku bari Allah da dani za a tafi ya tafi kawai yana ta jan rabbi inni magalubun banta sai dinsa shikenan sai sai mutumin da ya mika masa fasfadin sai ya dace amma dai kai dai ban taba ganin butuli irin ka ba yace mene maka na butulci yace yaya kana cikin damuwa in zo maka da fasfad ɗinka baka juyo ka kalle da ba ka miƙo hannu ce to kai na roƙa ni Allah nake roƙa kuma na sa Allah zai dawo min da shi ni ba ruwana kakka gayan yadda aka yi ba ni na aike ka ba Allah ne ya kaddara ka kawo mu shi yana da tsika da cewa in ya karanta Allah zai ba shi amma kakka ce shi ke nuna ya zama shari'a kai ma yanzu da zarar abin ka ya bata bar ka zo ka dinga rabda in nema ga lobin fantasy ka iya karanta ta ma cikin carbi kai ba lallai ne bukata kai in kuma Allah ya gara ma sai ta biya wataƙila shi lokacin Allah ya kalli imaninsa ne da zuciyarsa ya yi kuma ba saƙo ya ja ba kuma ƙara ya kai wa Allah kuma Allah ya taimake shi wani yake babu labari ya ce wallahi akwai wani abokinsa kuma abokin nima abokina ne ya ce ya kwanta asibiti a wata ƙasa ba a najeriya ba ya ce rashin lafiyar ta ci shi an zo an duba ina jin an ce ma za a yi masa aiki yana tsoron aiki kuma matsalar ciki ce ya matsa ya cikin ya matsa dai ana ta zuwa irin ana tausaya masa halin da yake ciki to sai wani abokinsa ya zo sai yake cewa to kai ka kaɗan izala irin da yawa wasa da dariya suke kai ka kaɗan izala ne a ce maka ka yi abu ka ce mu kawo maka dalili sun sa haka mun muke da da abin da ka ce kuma muna da gaskiya ya ce da sai in baka wani lakani ka jarraba ina fatan Allah da ka jarraba ni a gani na da yadda Allah ba za ka daɗe ba a asibiti na ya ce to ba ni <laughs> kama wasa sai ba shi irin abin da yake kuma gar asali ya yi gardantaka kuma shi da gaske yake ya ce ka je ka karanta lalari tafi ba ya la yau biyu ba a sun ya ce ka je ka karanta ni a gani na inda ka karanta Allah zai warkar da kai ya ce dai da kaman kai ya karanta daga baya dai kuma kawai da ya ɗauka da na bisa fi bakanihi ila yanzu yi ba su ce wallahi bai sati ba sai kawai ya fita ba ɗaya likitocin masu suka auna suka sai rashin lafiyar ta ta to amma ana akwai ne. tun muna yara ake ba da rabi su fi bakanihi maganin ciwon ciki amma in ka fassara ta am'anarta ba ta nufin ciwon ciki illa dai Allah subhanahu wataala ya qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa kuma mun imani cewa alqur'ani waraka ne a cutar zahiri da cuta ma ta ruhi ko ba gaskiya ba ne illa dai abin da muke tsoro shine an riƙe ƙur'ani a matsayin wani abu na kasuwanci da sihiri mun tabbatar da in Allah ya ga damar warkar da kai da harfi ɗaya ma a cikin ƙur'ani zai warkar da kai amma abin da muke cewa shine kamar yanzu misali ai an saba wanda suke irin wannan harkar ko mace ce ta rasa miji sai a bata inda kawai aka ga an mace rijal wata ma hakuri ake sai a rubuta masa wa'azin fil nasu bil ya tuka rijalan ya tuka rijalan fanan za su zo a kafa sai a bata kuma sai ta sha in Allah ya ga dama kuma sai ko ta karanta ko ta in Allah ya ga dama sai amma dai mun ba ma kudaitarwa zuwa wannan a saboda a ganin mu da a ce hanya ce da za a mai da ita tsara da sahabbai sai sun riga mu da annabi sai ya koya musu sallallahu alaihi wasallam to shi yasa kila wani daga cikin su ya taba jarraba wani abin ya ci nasara amma saboda kasancewar bai zo a shari'a yi ko kin yi ba yasa ba a bayyana mana ba to kai ma duk da ka jarraba wani sunan Allah ko wata addu'a ta manzo ko wata addu'a ta alqur'ani wadda asali umarni zuwa yin wannan abun a wannan hay'ar bai zo ba al'aula shine ka ci gaba da yin abun kuma sa'an nan ba laifi ka ba da labari an tsari ikhbar ko shawara amma kakka umarci mutane da abin da Allah bai umarce su an fahimta Allah ya samu dace Da ta ƙarshe na yake cewa ne malam fatan alkhairi ina neman ƙarin haske akan bayanin tabbatarwa da Allah sifarsa wacce tabbatarwa da kansa domin akwai malami na da nake karatun fikihu a gurinsa ya ce dole a yi tawili a gurare da yawa a ko da ba a yi a wani wajen ba misali wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama ya ya kamata a fahimci wannan ayar duk da cewa akwai malamina da ya ce ma'aunin ayar da ke sifanta Allah shi ne idan ya sifanta kansa ko ma'aiki ya sifanta shi dole a tabbatar kar a yi tawili domin shi ya faɗa amma kuma laisa ka misli shay'un wa basir ita ke kora sifantuwarsa da komai don Allah ko da a takaice ne a yi min ƙarin bayani Allah ya to wannan ayoyi ne na aƙida mu kuma alhamdulillah dama ba abin da muka fi tallatawa a karatuttukan mu gaba ɗaya irin aƙida domin ita ce in ta gyaru komai ma yana gyaruwa kuma ita aƙidan nan ita ce ta raba mu da mutane da yawa domin matsala ta fiqhu ba ta sawa kowa ya ware wannan ya ce in ba kun ware wani abu ne zai haka ku amma matsala ta aqida in ta shiga tsakani to fa an samu matsala in dai aqida ta gindaya akwai matsala to wannan na ɗaya daga cikin ayoyi na aqida wanda na nasu fiha wa ma ramaita idh ramaita lakin Allah rama amma kula da farko dai in dai zaka fassara aya abinda aka fi baka shawara shine shin wannan aya ba wata aya da ta fassara ta a ƙur'ani tafsiri sari ƙarara idan Allah ya sa akwai to kawai ka koma ka ɗauko wata aya ka fassara ta ka huta in babu to a koma cikin sunna babu wani nassi na sunna a lafazi ko a ma'ana da ya fassara wannan aya? in babu a koma cikin maganganun magabata ba za a rasa ba da wuya ka ɗauko wata aya da take buƙatar fahimta ka kasa fahimtar ta ka kasa samun bayaninta a cikin tafsirin magabata in ku har baka same ta la a kitab wala a sunna wala a maganganun magabata to abin da ke nuna maka shine dole a fahimce ta a zahirinta ba ta da wani abu kuma da take bukata na tafsiri domin da tana da bukatar wani abu da ta na an batun sifa ta Allah wannan ayar laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ita ce umda madogara wajen fas wajen mu'amalantar sifin Allah domin a ciki akwai annafiyu akwai kuma al-isbat na daya nafiyu at-tamthil wa at-tashbih nafiyul misliya wa nafiyu nafiyut tashbih Allah ya kore wa kansa kini da kuma mai kama da shi to duk abin da za ka fassara Allah da shi ka tabbatar da cewa in dai idanka ya taɓa ganin wani abu to Allah ya sha bamban da wannan abu to amma duk da haka kuma akwai abin da ya suna alƙadar mushtarak a wannan kini da alƙadar mushtarak shine in dai ga abubuwa biyu sun yi tarayya a suna ɗaya to akwai wani abu da ya haɗa su misali yanzu da larabci ita ce maka al'ain me al'ain eh ido dan ce al'ainu ne yake zuwan maka a zuci shine abin da ake gani da shi ko abin da halittu suke gani da shi al'ainul basira amma kuma akwai al'ainu da Allah ya ce ainan yashrabu bihal muqarrabu me ainun din idaniyar ruwa ko wacce wuri ne da yake hujewa ruwa ya dinga bulbulowa haka ne sa'annan kuma akan ce al'ain ana nufin abin da za a iya taɓa shi misali kamar akwai lissafin dokin rano. an san ba wuce yana cewa lissafin doki rana me yake nufi eh matacce da raye to matacen shine asar raye shine ain abin da yake presently zaka iya ganin sa ka taba shi wannan shine ain wanda kuma ya tafi shine asar shine ah, wanda yake cewa ah, menene menene kullu walin غادرته بعد بيني نادما صادما يعض اليدين سلب الشيخ ماله وفتاه لبه فانتنى بلا عينين كاغني يتف قل لوالي كغايا وتركن نن غادرته بعد بيني da na gudu na bashi bayan na yi nisa don kan ma yace zai nemo ni yanzu ba zai same ni ba in ji abu zaidu ko da nomau dan mai himma yake rawaitowa cewa sadiman nadiman yana cikin bakin ciki da nadama ya uddul daini yana ta cizon yan yatsu salaba shaykhu malahu dattijo ya sace masa kuɗi wa fatahu lubbahu yaro kuma ya sace masa hankali fansana bila ainaini sai gashi ya tafi babu abubuwa guda biyu ainain din bi ma'ana kuɗin da hankali kullun ain to a can ciki kuma yake cewa fala fa ma yujdi tilabul asri min ba'di aini yace ku gaya masa cewa menene khaffiful hamma ya mu'anna eh, ya baiti ne ya ce fala yujzi tilabul asar min ba'di ayn ku gaya masa cewa bin sawu ba zai amfana ba inda ka bari abin ya gudu gashi inda kai na ganin sa kuma ya gudu haka al'ain shine abin da kana ganin sa al'asar kuma abin da yake ya zama kufai sannan al'ain kuma ana ana ana nufin dukiya to duka da waccan da wannan da wannan da wannan da wannan din duk ma'anonin nan in ka tattara su za ka ga waccan me yasa ake ce mata ain waccan me yasa ake ce mata ain za ga sun taru akan wani kadar mushtar guda ai misali bari mu dawo da Hausa ma kila da Larabci ya muku nisa ko ya wasu mu nisa a da Hausa muna da turmi in aka ce turmi me turmi wani abu ne da ake daka da shi to kuma an aka ce turmi har yanzu ana nufin wani haƙori da yake can ƙuriya haka ne sannan aka ce turmi ana nufin ne banda a tamfar da za ta ishi mace ɗaya matsakaiciya ko ta sannan aka ce turmi ana nufin ne eh sun yi turmi ɗaya ba a cuci kowa ba shi ma turmi rashin cutar kowa a kokawa ba a kashe kowa ba sannan aka ce turmi ana nufin ne yawwa in aka ce kwas ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta kaza ya siyo wasu ne mana wanda kawai a tsaye suke ba sa wani aiki ko ba a ce wani turmi ne kun ga wannan duka kalma ɗaya ce ko to amma da an ce turmi me zai fara faɗowa zuciyarka yawwa amma yanzu misali in mutum ne yana kantin kwari yana kantin kwari yana a kano nan kano ta najeriya yana sayar da atamfosi da waye sai ce sai same ka sai ce da in baka naira dubu goma da in kawo maka turmi ɗaya wanne ka fi so wani turmi za ka ce yake nufi amma me yasa kai tawilinsa zuwa atamfa saboda akwai ƙarina karina shi dan ka san shi harkar sa ce wannan shi yasa baka ce turmi ba amma misali in wani yazo ya ce na je asibiti ne wallahi ina da matsala ne a turmi na me za ka ce shi kuma me yasa ka ce na haƙuri saboda akwai karina yayi magana asibiti ya ce turmi na kuma kai ka san ba akwai yake kuma ba mata bane ko in mace kuma an kawo amarya sai ta ce kaga wallahi ba a haɗo ni da turmi ba ka taho min da turmi me za ka ce tana nufi to ai tawilin da ya halatta halatta shine tawilin da yana da wani dalili da wata hujja wacce ba matsala a kanta shi tawili ai kai ma baka yi saka ce ba za ka yi tawili ba dole akwai wajen da ba mafita sai ka yi tawilin abin da ke nufi kuma da tawili shine sauka daga asalin ma'ana ma'ana ta asali zuwa ga wata ma'ana saboda wani dalili karɓaɓɓe amma yanzu misali idan matarka ta ce sabuwar amarya sai ta ce da Allah an kawo ni ba a siyo min turmi ba da Allah ka siyo min turmi sai ga ka siyo masa turmin a tanka za ta fara tunanin anya kanka in ta ce shi ita ba haka ce ba za ka sai mata dan me yasa ba ta yi bayani ba ne yawwa saboda ai kai ga abin da ya kamata ka fahimta me yasa za ka je ka fahimci wancan wanda kai kana fari a kantin kwari kai kana sayar da kasan sai wata ta aiko da kuɗi ce da Allah tana so ka siyo mata turmi ɗaya sai ka je ka bar kasuwa ka kaje ka siyo mata turmin daka ka kawo mata dan Allah kai daidai saboda ƙarar dalili ya bayyana cewa ba duk da cewa al'asulu wajen turmi shine turmin daka dan me zaka to amma kuma duk da haka turmin bal ba a ce masa turmi ba sai dan yadda ka aje turmi ka ka za ka dauke shi shi ma yadda ka aje shi haka za ka dauke shi kaga akwai alqadar mushtarak kenan ko sannan wataƙila ba a kira turmi na haƙori ba turmi sai dan ana daka abinci da shi kaga kira akwai alƙadar mushtarak inda ya haɗu da wancan turmi ko ba haka bane ba sa'annan da aka kira turmi a wajen kokawa aka ce turmi shi ma an ka kula da akwai wani abu da ya kama da wancan turmi ba a haɗa sama da kalma ɗaya akan suna ɗaya sai in akwai wani abu da ya haɗa su dole to ma'ana ta farko wacce take zuwa kai tsaye ita ke cewa al-ma'ana al-haqiqi wacce kuma sai an dan tsallake an yi tawili ita ce ake cewa majazi to bai halatta ka bar haƙiƙa wajen fassara sifar Allah ka tafi majazi ba misali Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina a'yunina ne a'yun jam'u ne jam'u ayn innaka bi a'yunina jam'u ayn to abinda Allah yake cewa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yi haƙuri ka jure da yadda Allah ya hukunta cewa arnan su matsa maka su maka duk abin da za su maka fa innaka bi a'yunina me za mu fassara bi a'yunina sai suka ce ba za mu ce da kana kan idan mu ba sai dai mu ce kana kan kulawar mu sai muka ce me yasa za mu ce ba za mu ce ka ce zan ranka ce bi yi na to ka tabbatar wa da Allah ido sai mu ce au ba shi da ido ne ba shi da ido ne me zai hana ka ce fa innaka bi yi na kana kan idan mu mun san ai bahaushe da in yace kana kan idan mu mun san me yake nufi ai raka? muna ganin ka to kana so ka kore wa Allah gani ne mu kuma sifa biyu ce ko dai tabbatar da ita ko tabbatar da kishiyarta a bisa aqidar ahlus sunnati wal jamaa ba in ka ce fa innaka bi aynina ay bi riayatina to mu kuma da muka ce bi aina kana kan idan muna ganin ka fa ida kunna naraka fa sanahfaduka wa sanar'a ko kaga mun tabbatar da Allah abin da ya tabbatar da kansa kuma abin da kake so din na kulawar kuma ya shigo ciki sai zaman to dalala ce ta talazu duk wanda kake sansa in kana ganin sa to zaka kiyaye shi ko ba haka bane ba to amma in ka tabbatar da kiyayewa shine ka fassara lafazin da lazumin ta lazumin sa shine Allah yana kiyaye shi to amma kuma ka korewa lafazin ma'anarsa ta gani ba ka so a ce Allah yana gani to in ka ce da Allah baya gani ka tabbatar masa da makanta kuma rashin gani ta waya ne ai misali in muka ce yana da ido in muka ce yana gani za mu nuna kamar yana da ido ai dan adam ma yana da ido a ah, Allah ba shi da zati dan adam ma ba shi da zati ya ka iya tabbatar masa da zati kuma sannan ka kasa tabbatar masa da sifa to kaga anan wanda ya zo ya ce fa innaka bi ayina kana kan idan sai ya nuna idan sai ya nuna irin idan Allah kenan to ya ya ya ya ilhaji saboda Allah laisa ka mislihi shay'un wanda kuma ya ce Allah ba shi da ido to shi ma ya yi ilhadi domin Allah bai sifanta kansa da rashin ido ba bal ma akwai hadisan da suka tabbatar da Allah yana da ido misali idanun ma guda biyu misali lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa dujal in yazo muku zai ce muku shi Allah ne yace to ku kula da da kyau innahu a'war idan ta ɗaya ne wa inna rabbakum laysa bi'awar ubangijin kuma ba ido ɗaya ne da shi ba ko to ko in har ya zanto ba ido ɗaya da yanzu ma'ana yana da idan ma kenan har ya faɗa subhanahu wa ta'ala an gane ko to wa huwa sami'ul basir wannan ta tabbatar da cewa Allah yana da asam yana da albasar shi yasa tauhidin mu na ashariya na gida sai ka an ce sami'un ne bila sam basirun bila basiri. to mu kuma a tauhidi na ahlus sunnati wal jama'a na salafiyya muka ce a sami'un ne amma as-sam'u alladhi yaliqu bi jalali wanda ya dace da shi ya yake Allahu alam basirun ne amma bil basr alladhi bil basr alladhi yaliqu bi jalalihi ya yake Allahu alam al iman bihi wajib isbatuhu wajib shi yasa suka kawo kaida suke cewa amir ruha kama ja'at yadda sifar Allah ta zo ku bai ku bi da ita kamar da zo bila ba tare da kun tsaya kuna bata lokacin ku ba wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama wannan aya ce a cikin suratul anfal الله يكتب الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدباء ومن يولهم يوم إذن جبره إلا متحرفا لكتار أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير في التي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا inna Allah sami'un alim Allah yana ba da labarin abin da ya faru ne a yakin sunai lokacin da aka dare aka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya mu mushrikai gaba ɗaya ya gagar arna yan ɗan abun nan yan hawazi to a lokacin da manzala sun Allah ya umarce shi da ya dau ƙasa ya watsa ya watsa ba wanda ya saura a cikin kafirai sai da ƙasar ta cika muku ido suka dinga karo da nunansu to Allah yake cewa yake so ya nuna wa musulmai cewa a filin yaƙi ai ba ƙarfinku ne yake yaƙin ba Allah ne yake ba ku kulawar da yake kare ku ya ka arna shi sa ya ce idza lullazi na kafaru zahfan in kuka haɗu da arna zahfan sun yi cincirin sun yi taro a filin yaƙi ko kuma sun tunkaro su ai zahifina lil qital fala tuwalluhum al adbar kaf ku tsorata ku juya ku gudu kaf ku tsorata haramun ne a zo yaki ka gudu wa man yuwallihim yawma idhin dubrahu duk wanda ya gudu kuwa to ba a bi ghadabin min Allah ya juya da fushin Allah amma an yadda mutum biyu in sun gudu ba su da matsala wanda kadai ba shi da matsala illa mutaharrifan liqitani sai wanda ya gudu amma juyawa ya yi daibashin saboda makirci na yaƙi saboda yaƙi ɗan zamba ne abin da ake nufi shi ne wataƙila yana can ya haƙa wani rami ya yi irin tubau ɗin nan tarkon tubau da ake cewa tubau tarkon kura ya fafake rami ƙato a kuma ciki ya sa abubuwa na halaka to amma da ya tashi sai zo ya shimfiɗa wani abu mai kama da sai zai a kan ramu da ko ya sa tarko ma kila kasar ramu kamar yadda akwai arnan da suke kafa tarkon mutum a kamar ɗan arnan kalaba nan da sauransu wanda in an shiga daji suna kama mutum masu cinye to misali sai ka zo sai su ɗau sai sai zo ya ɗebi ƙasa sai ya yaryaɗa akan wannan ramin gaba ɗaya in ka zo daga nesa sai ka ga ciya shi ne ma ko ƙasa ne amma da ka taka ba ka fara to sai a shiga gab abu wajen abokan gaban sai a yi musu kora su ma yake rarako suna rarako ka sai ka gudu sai ka gudu sai kai hanyar rama su kuma za su biyo ka kaga sun ka gudu kenan ko wallai ta dubran to kana zuwa sai ka kauce kana kaucewa sun mai ta fada sai ka biyo kaga yi ta in harafta amma limaki da limaki da tilqital saboda makirci da dabarar yaki to shine ma'ana illa mutaharrifan liqitali aw mutahayyizan ko kuma kai kana nan kana ganin wa'annan yan tsaki ne da su komai ba amma can ga wasu gwaraza can an rufan musu in ka kai musu ɗauki za ka iya samun nasara ko kuma kai ba ta wa'annan kake ba waɗancan arnan su kake hari da haka in wayannan sun biyo ka sai ka gudu ba su tasu kake ba domin ka je ka taimaka wa wasu ko domin ka je ka nufi wa'ancan shine to au muta hayyizan fi'a ko ka tafi kana so ka haɗu da wa'ansu mutane ko kuma abinda kwamandan ya ce maka kar a tsaya a nan a tsaya a can to da ka zo daidai nan sai wasu suke nema su ɓata maka tafiya da haka sai ka iya guduwa ka bar su ka tafi can inda kwamandan ya tura ka to in ba haka ba mutum faƙar ba a jama'a min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir to sai Allah ya nuna mana abin da ya faru a yakin Hunain falam taqtuluhu ai a musulmai sun ci nasara har aka samu ganima ko aka zo aka raba a hanya Allah ya ce to ba ku ka kakkashe su ba walakin Allah qatalahu Allah ne ya kashe su to ana akwai akwai iskali ne mun dai san Allah ba a ganin sa da ido bare a ce gashi an gan shi ya dau makami yana kisa to anan tawilin shine walakin Allah qatalahu ta hanyar saukar da mala'iku ko ta hanyar ba ku karfi wannan kaga tawilin yana da dalili akwai karina kamar yadda wallahi al-masal al-a'la da za a ce siyo min turmi kawai ka duba karina ka gane me ake nufi ba sai an sha wahala ba walakin Allah qatalahu barka ahli sunna ba wai sun ce ba a tawili bane abinda suka ce shine ba a murguda ma'ana saboda tawili kuma ba a tsallakewa zuwa tawili sai in akwai karina karina kuma dole dole ta zama karina ce wadiha Sani san kace ba za fassara Allah ta Allah da ido ba to dan me me yasa in ka ce saboda kama da mutum a ce to ah an ce maka Allah yana kama da mutum ne ido ido Allah da ido dole sai na mutum Allah ne fa ya faɗa wani dalili ne zai hana mu ɗora wannan kalmar ma'anarta ta asali inda akwai to da sai mu yi mu huta amma babu tunda babu ko sai mu bashi a yanda Allah ya ce in kuma za ka kawo sai ka wahala ka kamar kan magana istiwa'i ne tun da ba ba al'asma wasu sifat muke ba shi sa kawai sai dai a bada misalai sama sama to sai Allah subhanahu ta'ala ce wa ma ramaita id ramaita kai ma san da kai jifan nan ka jefa mushrikai haƙiƙanin jifan ba kai kai ba walakin Allah rama Allah ne ya jifa shi ma kamar yadda muka ce a falam taskulum walakin Allah wancan fi haƙƙi as-sahaba wannan fi haƙƙin nabi sallallahu alaihi wasallam wahdahu can sahabatu wan nabi sallallahu alaihi wasallam nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sanda kai jifan Allah ne ya jifan ma'ana da kudurar Allah kai jifan da sa da ƙarfafarsa saboda haka waye jifan kenan Allah ne lokacin da aka je aka ci nasara aka kada arna musulmai suka dawo sun ciyo ganima waye ci nasara Allah ne zali in tansurullah yansurkum dole ne ta zo da yamma in kun taimaki addinin Allah dalili ko saboda mun sani Allah ya sanar da mu a cikin alqur'ani da sunnar manzonsa cewa shi Allah baya buƙatar taimakon mu to anan tawili shine da balarabe yakan kawo irin wannan uslubin ya shafe mudaf ya bar mudafun ilai إن إبراهيم كان أمة أي ملة إبراهيم أولئك دين القيمة فذلك دين القيمة أي الملة القيمة من سن أنا ين هكا كاشنا أواقو إلى سورانسو أما بذا بير أسلم ما أنا بتفزوا وتما أنا صور سن تاويلي dan haka tawili akwai wanda yake karbatse akwai wanda yake mara karbatse shine wanda na daya ba a sauka daga ma'ana ta asali haka nan ba saboda sarrai na biyu da aka sauka da daga ma'anar saboda dalili ya zama dalilin bayyananne ne ba ci kurkuɗaɗɗe ba dalili na uku kuma ya zanto saman da ƙasar na ayoyi misali in aya ce da aka yi tawilinta to samanta da ƙasarta bai saba da ita da aka bai saba da ma'anar da aka yi tawilin ya jillu alaihi lahab as wallahaf abin da ya huce da abin da zai zo a ga duka ayar ta faɗi ta yi daidai amma ka ce misali kamar cikin wani najmi izahawa ma balla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa shine mala'ika jibril ko shine shadidul quwa din ko zu mirratin ne karfi fastawa sai ya daidaita shiwa mala'ika jibril wa huwa bil ufuqil a'la manzon Allah ya ganshi a sasannin sama ya ce na ga mala'ika jibril wa ba'u sittuni asjina thumma na sannan mala'ika jibril ya zo kusa da manzon Allah Fata dalla ya zo dab da shi fa kana qaba qausain ne zan tsakaninsa da mala'ika jibril bai fi kaman bakaji bane au adina ko ma sama da haka kaga wannan duk ana magana akan mala'ika jibril ne tawilin wasu ce a'a summa fata dalla Allah ke fa kana qaba qausain fa aw adna misali nan fa auha ila abdihi ai fa auha Allahu ila abdihi sai mun san ba mala'ika na ɗaya dai abin da yasa nan Allah ake nufi saboda al-ubudiyya la tasluhu li jibril min an-nabi ila jibril innama tasluhu lillah wannan ta qarina mai kiran fa auha ila abdihi ma sai Allah ya wahayi zuwa ga jibril zuwa ga manzon Allah bawansa sannan kuma dalili na biyu in ka ce to yaya za a yi ana kamar yadda na ji wani yana faɗa a nan garin to to kenan kuma an ma mayar da maganar gwaranci kenan ana cikin magana sai kuma nan a ce auha ba a ambaci Allah a baya ba a mai da lamiri zuwa ga wato nawa aka yi kuma sai a kawo maka su da yawa a cikin alkur'ani ashabul yamin ma ashabul yamin في سدر مخدود وطله ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إناءك أم بس ما تاكافنا لا أم بس إيه يسوى كوي إن لأك ميدا لمير غير مرفوض إن كتاك كوي تيكا شيدا ما كان عندنا تند جل على ذلك الكرينة ممكن مكانها سؤال وقت إلا ربما أماوية إن المال غاد ورائح ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر حاتم الطائي ينا تفق عن كبواك القبائب إن يفقي ري أما دي ذوكو زيتي لعمرك ما يغني الثراء على الفتى إذا حشر جت ما هي النبض هذا bai faɗe ta ba amma kuma a ada alaiha zikir wannan kuma faisa bi gharibin la fil kitab wala sunnati wala fi kalam arab kaga akwai qarina kenan yasa fa auha ai fa auha Allah ila abdihi wa huwa annabi sawa qarinan nan ta cewa Allah ne ke wahayi kuma manzon Allah bawansa ne sa muka ce wannan ayat tana nufin Allah da manzon Allah can kuma saboda yadda siyakin zancen ya ɗauko sai muka ce jibril ake nufi kaga ba san kai bane kenan bayani ne yake biyowa haka kuma ai bayani sai dai inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun ai qalbun ya'i wanda kuma Allah ya ba duk da haka kuma fa a hatta tawilin mu an yi tawilin hatta tawilin sifatin baya kaiwa marhalar da za a kafarta mutum sai dai kawai a hukunci akan cewa mutum ya yi kuskure Allah ya samu dace bayani akan aqida ba zai tsare ba ya qulu zikir eh, ya la nufihi wa yaqulu al bayan wal kalam idha yin fi ba'dahu ba'dan Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu